Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan muhawarar studio Kalangu wanda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da ita. A yau muhawarar studio Kalangu ta karkata ne kan tashin hankalin fataucin miyagun kwayoyi kalubale da kuma matakan kariya. Ta yaya ake gudanar da wannan fataucin miyagun kwayoyi a kasar Nijar? Yaya za a magance wa'annan fataucin miyagun kwayoyi? Menene matakan kariya kalubale da kuma hangen nesa? Domin domin samun dukkan wa'annan tambayoyin ne muka kasance da Malam Adeli Toro, manajan sadarwa na ofishin tsakiya don danniyar haramtacciyar uh, hanya ta sarrafa miyagun kwayoyi. Barka, Malam Adeli. Haka kuma muna tare da Karim Sila masu wayar da kai a kungiyar yaƙi da miyagun kwayoyi ta jamhuriyar ƙasar Nijar. Barka, baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi. Fataucin miyagun ƙwayoyi na ɗaya daga cikin laifuffukan da ake shiryawa wanda suka yi kamari a ƙasashen yankunan Sahel ciki har da ƙasar Nijar. Wannan al'amarin yana ta kamari a duk faɗin ƙasar. kamawar ƙwayoyi ya zama ruwan dare gama gari a yamai babban birnin Nijar da sauran yankuna da suka kasance kuma kan gaba don a fahimci wannan annobar da ta addabi al'ummar ƙasa baki ɗaya ne aka ƙudiri niyyar gudanar da wannan muhawarar domin fahimtar wannan al'amarin kan dawowar fataucin miyagun kwayoyi da kuma yadda za a shawo kan al'amarin. Malam Adili da ku za mu fara ko kun dan ba mu ƙarin bayani kan ita ma'aikatar taku. to eh, mun gode madam eh, wanda ma'aikatar tamu ita ce ake cema office central de repression du trafic illicite de stupéfiants ma'aikata ce mai yaƙi da sedawa kuma da shaye-shayen eh, kwayoyi wannan wanda kun ka ga muna kama lokaci zuwa lokaci ko muna kiran journalist muna presentation tare da su wannan service namu eh, aiki mu shine yaƙi da shan kwaya da kuma sai da kwaya mhm. kamar cikin niger duka gaba daya wannan wajen aiki na muna da kamar antenna kamar guda takwas mhm. wanda muke aiki da su kenan kamar muna zandar muna agadas akwai mu maradi tawa nyamai difa tilibiri da doso mhm. kenan duk inda kun ka shiga cikin wannan region na niger ana samun mutanen mu wanda kenan su ma suna aiki eh, bisa kan yaƙi da shaye-shayen ƙwayoyi a cikin niger mhm, mhm. in kun ɗau baka wannan kuma cikin harka kamar an ce wajen departement muna da kamar wajen antana bakwai akwai mu arlit muna balayyara akwai mu dirku eh, dogon duci mai nasarwa mata maye da kwanni banci wannan kuma in kun zo kamar inda iyaka kamar wajen frontier muna kamar wajen dan isa akwai mugaya makolondi petel koli sabon birni tinkim da yasan mhm. kuma in kun ɗauka eh, a report international jori hamani akwai kuma eh, abokan can wanda muke aiki tare da su su ma masu kula da eh, wannan harka shaye-shayen kwaya da doka kwaya da ake cikin harkar shirage in kun doka kuma Eh, kamar duk inda motoci suke tashi kamar wajen gar duka muna da mutane su ma wanda duk mota da ta zo sai sun diba sun gani cikin motan nan akwai kwaya ciki babu kwaya ciki sai sun sa sun yi wannan aiki kamar wadda ya kamata in kun ɗauka kuma wajen post duk kuli wanda ga shigowa da kuli mai hita sai sun tsaya can ma sun auna sun diba sun gani in akwai kuli wanda mun yarda shi ko ba mu yarda shi ba in ba mu yarda shi ba sai mu sa shi ganga mu bude mu ga abin da a ciki wani doka ta bamu wani izini mhm, zan dawo gare ku insha Allah malam uh, Karim za ku dan ba mu karin bayani game da ita ma'aikatar taku ta ANLCD assalamu alaikum alaikum assalam mu kungiya ce ke gare mu kungiya mhm. ce wadda muka aza ta matasa sabili da mun lura da yau wannan wanda ake kira ganye wani suna kiran shi kwaya mhm. mun lura da yawa yana kawo cikas kwarai game ga matasa mhm. duniya ga baki ɗaya mhm. kuma da mun ma na wani nijar inda da ba mu san shi kwarai ba yanzu gashi nan ko ina muna gani ya kamar yanzu abun ya zamanto yawon shi ya zamanto kamar yadda ake sai da ba mhm. kamar yadda dan uwa da litoro ya gai su suna nan su suna yaƙi da shigowa shi da sai da shi mun kuma abin da fannin da muka ɗauka in deja an fara aiki da shi ne in ya hawa kawo cikas ga lahiyar mutane don muna wayar da kan mutane yadda ya kamata a yi a yadda mutane daga cikin wannan hali mm, mm. saboda abu ne wanda rishin lahiya ce likitoci cewa suke rishin lahiya ce mai rishin lahiya ce wadda jama'a ba su san da ita ba amma da yadda na gani muku da yake ba a san da shi ba mai shan kwayan na in yawan abu sai a yi diban kama ya gaina mutane ne ko kuma shi yasa ake cewa likitoci cewa suke yi matsalar shi ta farin zamantakewa ce yake kashewa ba shi mai ɗauka bai lura da yana cikin can hali to abin da yake yi gani yake daidai ne kun gane su kuma wa'anda ba su ɗauka ganin suke kama ya na mutane ne mu kuma to shine muke so mu wayar da mutane mutane su gane da ke gishin lahiya ce mu dawo gare shi insha Allah malam Adili wani irin kwayoyi ne ake samu a nan kasar mu ta Niger kamar yanzu ne in kun doka kasar Niger eh, kwaya babu wanda ba a samu kamar kun kuna samun cannabis ita ce wannan haki wanda suke sa cikin takarda suna sha da tana hiddo hayaki mhm. akwai cocaine wadda ita ma ana shanta wanda ake sheka ta hanci mhm. akwai wanda aka ce ma heroin yanzu akwai wanda aka samu da aka ce ma crack ita crack kamar eh, kamar cocaine aka doka a gama da wasu maganuka mhm. ita ke bada crack crack din nan kuma mugunya kwaya ce wanda in ka sha ta sai ka shi kamar babu kwaya ta kai ta karhi kuma akwai wanda yan comprime yan kanana wanda aka ce ma wani su tramadol ana ce musu ni dongo ana ce musu wani kakarci kasa wani mai damisa mhm. babu sunan da ba a faɗa musu wayannan kwaya su ne wanda kuke samu muke samu yanzu a ƙasar mu ta Nijar ko akwai kididdigar da aka samu na wanda aka kama a cikin nan ƙasar mu ta Nijar kamar cikin mutane wanda an ka kama abin da muke so ku gane in kun ɗauka shifa da garimin statistika na wajen mu mhm. shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai mun samu ɗora hannu bisa kan mutum dubu biyu da ɗari bakwai da sittin da ɗai. cikin waɗannan kashi 75 yara ƙanana ne yara ne wanda shekarunsu bai wuce shekara goma sha takwas zuwa shekara talatin da tara su kuma sun kai mutum dubu da ɗari shida da tamanin da bakwai in kun kama shekara ta dubu biyu da goma sha tara nan ma an samu yara da yawa wanda an ka ɗora hannu saman su cikin wannan harkar shan kwaya don ka kama kuma in kun ɗoka shekara 2018 an kama kamar mutum 364 cikin waɗanda mutane kashi 74 duka yara sabin tashi ne shekaru su bai wuce ba su ma shekara 18 zuwa shekara 39 kenan wannan istatistik eh, da giremu ya kamata ya sha hankali mu kwarai mm-hmm. tunda wannan yana kwatanta muna da yara sabin tashi suna shiga cikin harka shan kwaya wannan da ƙarfi. Ko kun dan bayyana muna kaman kwayoyi adadin kwayoyi nawa ne aka samu a wa'annan shekarun bayan nan? Adadin kwayoyin da aka samu suna da yawa mhm. ba su da iyaka. Eh. Da ina da ina ne wa'annan kwayoyin suke shigowa? Kwayoyin wannan suna hitowa da ko'ina duka wannan ƙasashe wanda muke raba hanya da su kwayoyin suna shigowa ta gare su. Mm. kuma akwai kwayoyin da in sun shigo nan yamai wannan yamai da ake shan su akwai kwayoyin da in sun zo kuma wuce ake da su a kai su intere eh, du pays kama a kai sun shi maradi zandar ko tawo ko agadas akwai kuma kwayar da in ta shigo ba ta tsayawa wuce ta kaba kabaɗe kamar ta hito wata kasa ta zo niger ta yi dan lokaci kuma ta wuce a kai ta wata ƙasa ba. Kun kawo zancen wucewa shin ta wace hanya ce ake bi jirgi ko ƙasa ko kuma Yawancin wannan kuma duka ana bi ta hanyar kasa. Mhm. Mai yanzu na lokaci lokacin da an ka liƙe iyaka mun samu mutane da dama masu biya da ita cikin ta kolokolo ta jirgi ta ta hanyar ruwa mhm, mhm. wanda suke biyowa eh, har gaya da gaya doso da doso akwai masu ɗauka biskan motuna su kuma su shigo da ita cikin gari. Wani yankuna ne abin ya shafa yanzu da muna ita kun ga cikin harkar shan kwaya wannan eh, akwai garin sai na ciki mhm. akwai garin doso eh, akwai garin eh, maradi da zandar na fataucin wa duka haka ne duka yana bi daidai duka yana duka aikin su guda zamu dawo gare ku insha Allah malam Karim me yasa fataucin miyagun kwayoyi ke ta ƙara samun fili a ƙasar Niger ni wannan ban sai da zan kamar zan kwatanta ki shi dan saboda mu ba fannin da muke aiki Me, da kwai abin da ya kamata mutane su gane mhm. wani bi masu ɗaukar ƙwayan nan so ne suke su ji kansu cikin wani hali daban don kenan da aka lura shigowa ƙwayan lokacin nan mutum bambara ne ake taya a je bambara mutum ya kwale ji kanshi cikin wani hali can daban mhm. amma yanzu tun da ƙwayoyin ga suka fara shigowa su ba su da tsada kaɗan dala talatin dala arba'in ka samu abin da zai hidda ka daga hankalinka don abin da ya sa ne kenan yanzu ke ganin kowa duka yara in kuka diba abin da dan uwa da ya ce daga shekara goma sha takwas zuwa shekara talatin da tara ne suka yawa mhm. kenan ya zamanto dukansu marasa aiki ne wanda ga sunan yawo ne ake a sha shahi in ana so a ji kai cikin wani abu kenan dole ne a juya wajen kwayoyi dan da su ne a basu da tsada da yawan ka diba cikin su kamar su tramadol da sauransu wani karci kasa maganunuka ne amma mutane sai a zanki dauka da yawa don saboda a jika cikin wani abu da kawai da cikin su wanda ba ainihi ba kwaya ba ce aka yi eh, amma in aka dauka kwarai abun yana zama mu mutane goba yaya ya kamata mu magance fataucin miyagun kwayoyi to kun san nan kamar na gai muku matsala ce ta kiwon lahiyar jama'a abin da ake kira a faransa un problème de santé publique kun gane ko mhm. don saboda wannan abubuwa ne wanda har yanzu mu wajen mu ba a san su kwarai ba shi yasa kuke ganin wani biyan aka zo mutum nema ake a kwatanta mai ga matsalar da wa'annan kwayoyin ke sa ya ciki mhm, mhm. baske su ma shan kwayoyin kashi biyu ne ke da kwai da kowanda shi yana sha da ya ga ya kai wani hali ya san da ya fara shiga matsala mhm. kinan yana ba yana ma kanshi shawara ya hidda kanshi daga wannan da ko wanda shi sai ya diban yana sha kuma ya san inda take iya kai shi nan kuma shi ne ke cikin mawacin hali paske bai be la'akari da daga shi wanga wanka kwaya ko kuma abin da nake sha mhm. ya fara taɓa ni kun gani ku shi yasa ke gano in aka zo mu in muna wayar da kan mutane ba a kwatanta mutane abin da kake a ah, gashi ba haka bane amma ana kwatanta mutane Kamar abin da yake iya maka bisa kan rayuwarka don saboda mutum sai ka gane da abin da kake ɗauka guba ce in kai da kanka ka lura da guba ce abin da kake ɗauka mhm. kenan an yi saurin hidda ka amma shi ga wanda yake gani in yana ɗauka ba guba ba ce abin ya zama matsala mhm. don saboda da shi gani yake daidai ne abin da yake yi kuma kayan ake hidda shi abin sai ko ga yana kawo cikas shi ake ganin ko likitoci sai an wayan maka da kai a kwatanta maka gashi amna ke dauka guba ce ba haka bane kahan ake neman maka magani mhm. zan dawo gare ku insha Allah fataucin miyagun kwayoyi na ɗaya daga cikin sassa mafi fa'ida na harantaccen tattalin arziki ga kuma sakamako mara kyau a kan zamantakewar da tattalin arziki a cewar babban ofishin danniyar fataucin miyagun kwayoyi matasa sun kasance wani muhimmin bangare na dilallai da kuma 'yan shaye-shaye da ake ta kamawa ga kasar da matasa matasa ke da kashi 60 zuwa zuwa 70 na yawan al'ummarta ci gaban ƙasa ya ta'allaka ne ga kan matasa sarrafa miyagun ƙwayoyi wani tasiri ne ke da shi zan aza muku tambayar ita eh tasirin ta eh, ba abu ne na kwarai bisa kan lahiyar matasa kamar wadda dan uwan wannan ya hode shi cikin wannan kwayoyi wanda na hada muku yanzu mhm. akwai wata da ake ce ma crack yanzu in ku doka kamar crack din nan mata ma diya mata sun yi shanta da karhi kuma crack wannan ba kwaya ba ce ta talaka fisko in kin ɗauki gram guda na crack wannan ya kai shika biyar zuwa shika talatin 35 ɗiya mace mai shan kwaya yau shan kwaya yana tasiri kwarai bisa kan rayuwarta cikin wanga lokaci da kuma zuwa gaba mm-hmm. ɗan namiji ma kaga ya ƙara da shan kwaya balle ga ɗiya mace shan kwaya yana hana mutum karatu mm-hmm. shan kwaya yana sa mutum ko kashe mutum kana yi dan mun taba kama mutum wanda gashi ya kashe ya shiga gidan mutum ya kashe mutum dan mi ka kashe shi ya hito bai san ya kashe mutum dan mi duk lokacin da yayi abun yana cikin kwaya mhm. bai san ba yayi mm. to zan dawo gare ku insha Allah malam Karim kun shi dai adili ya kawo zancen ilimi da su wane ne ma yana taba fannin ilimi shin ana iya cewa ana samun irin wannan al'amarin a cikin harkar makarantu wani ne sakamakon shi akan tasirin ilimi kuma to sakamakon shakan tasirin ilimi abin da ke iya cewa ni na zama cikin kungiyar jami'a ta nan mummuni. Mhm. kamar yadda shi dan uwa adali togo ya gai kun san kwayan ma kashi kashi da kwai labarin da ke zagayawa ake cewa da kwa ta da in kana shanta saka karatu take kuma mu mun sha abu kanmu da yawa mun sha meda su gida saboda saban Ka in wa'annan ayyuka mutum wansu dibin suke in kana shan kwayan nan buɗe maka kwallowa take ƙara maka ƙarfin eh, jiyoji take kenan kana aya ka kwana ka tashi ka kwana ka tashi kana karatu wani bi da yawa cikin ɗaliban abu mummuni na wurin inda inda na sani abin da ake ce ma wannan ganye dan kwayan ma yadda ya gayi muku kashi kashi ne karak na wanda ya gayi su wani mutane wanda ke ɗauka shi ba dan karatu ba ne amma fannin jami'a da yawa ganye ne suke sha don saboda a kwana ana karatu sai kuga abin sai ya fara daga goga da sukari ne ake farawa ɗan tamna goga ka ɗan tamna sukari saboda kakon kana karatu zuwa zuwa sai a lura sai ka lura da bai maka wani abu sai ka shiga ganye? Mm-hmm. kun gani ko don abu ne wanda ya kamata gaskiya a babbanta yana kashe yan jami'a da yawa na ce kashewa kamar yana yana bata musu rayuwarsu mm-hmm. da dan da kuma an da ganyen sai ku gani bai musu komi kun gani kuma yanzu sai aka lura da ga yadda suke shan kwaya yanzu mutane kamar suna neman hanyoyi da yawa na shan kwaya kun cikin shisha mutane suna sawa mm-hmm. gani ku kuma da ku abubuwa da ko kuma ku ga mutane su da yadawa duka kenan ba a iya cewa kamar bai taba karatu mai kuma da yawa wa an su suke mu mun ga bakan mu wanda suke shan shi mai kuma suna samu suna samu su haddace kansu saman gaida suke shan kwaya in za a karatu a sha kuma bayan karatu ba a sha kawai na ce muku kashi biyu ne da kawai da sun san da ya zama musu guba da kawai da ba san ba da ya zama musu guba zan dawo gare ku insha Allah malam adari menene kuma zai iya eh, zama sakamakon fataucin miyagun kwayoyi akan ci gaban kasa kamar don kwani mun kawo eh, zancen harkar ilimi mhm. yanzu bar zancen harka ilimi kamar yayi yi zancen biska harka lahiyar mutane sai ke ga mutum in shan kwaya mai yawa abu ya zama mai hauka mhm. kamar da hudu suna doka suna mai da wa'insu gida wa'insu kuma sai doke su a kai su hospital national ta ce mutum ya hauka a mhm, mhm. akwai wanda yau in ba kwaya ya sha ba bai shiga lakwal yau kwaya kamar ne hudu miki cikin lokuluka ma yara suna shan kwaya daga mazan har matan da namiji an kan sai yana shan kwaya yanzu har da mata suna sha mm. hmm? ba duk lokacin da Allah ya babu lokacin da ba mu zama ba mu ta munka kamo yara ba eh, wajen lokuluka ayyuka wajen harkar shan kwaya kenan masu shan kwaya wagga shi ne su wadda gwamnati ga ta yanzu tana dibin gobe su za su iya rike kasa su yi wani abu to mutum mai shan kwaya tun yanzu ana isa kasa cikin hannun shi ban ce ba tattalin arzikin kasa bai iya ci gaba inda yara sun zo sun lalace babu aiki sai shan kwaya uwayen yara ba su kulawa da abun da yaran su ga yi da zai lakol ke dauki shika goma ke bashi ke dauki shika ishirin ke bashi ke ci kudin recreation cikin kudin ya tayi da dimil ya ji abokan sun sun sha tramol kwanakin ba wata kasar har mun kai dan lokal ya hido bindiga inda ya zo ya kashe mushe duka yana cikin shan duka yana cikin shaye shaye harkar kwaya zan dawo gare ku insha Allah eh, wani irin matakai ne hukumomi suka tsara don magance wannan fataucin mu mu kun sa akwai a cima repression akwai amur cima eh, eh, prevention repression shine kamar yanzu in mun ka kama mutum cikin harka kwaya za mu sa shi cikin hannun justice daga shi har kwaya shi yanzu can gidan juju shi ya san wanda zai yi da wannan mutum hmm? me mu wajen mun ce mun zamna mun samu yi nazari mun ka ce to yanzu da ta kai inda za a kama mutum akai mutum justice yanzu ya kamata mu hita da kanmu mu tai cikin lokuluka mu tai cikin unguwoyi mu tai gari gari daga nan har maradi har difa har agadis har zandar har tilibiri ko ina ya kamata mu taimu zagaya don mu ƙara waye mutane kai bisa kan illar da adda kwai cikin harkar shan kwaya wajen uwayen yara su kuma mu ƙara kwatanta musu ya kamata su tashi da kansu tunda wannan aiki ba namu bane na mu kaɗai mu masu aiki da shaye-shaye da, da sai da ƙwaya aiki ne wanda kowa ya kamata ya kama muna kuma in da rai da lahiya kamar da ya faɗi nan ma university abdul muna da niyya da za mu tai mu gansu mu yi hira da su a tare ɗalibai cikin eh, babban amfi nasu inda ya kamata mu yi hira da su mu kwatanta musu ce kwaya wacce irin kwaya adda kwai mi doka ta ce bisa kan harkar shan kwaya kuna iya bayyana mana abin da doka ta ce kan kwaya kamar bisa kan abin da doka ta ce mhm. cikin harkar sedawa da shan kwaya mhm. na akwai eh, me yake ce mishi ordonance ou à l'ordonnance 99-42 23 septembre 1999 eh, relative à la lutte contre la drogue ita wannan eh, mai yake shi doka ta kama kwatanta komi mhm. kama ta kwatanta kwaya kala nan adda kwai gidan dan in mun tashi yanzu perquisition kama zuwa bincike cikin gidan mutum mhm. wani lokaci ya kamata mu shiga mu binciken mu in mun kama mutum awa nawa ya kamata ya wajen mu kafin mu sa cikin harkar hannun juju mutum mai shan kwaya eh, ɗan kwaya an kama shi ko mai saidawa ko mai kama mu cikin saidawa mi doka ta ce bisa kan kwaso da ya kamata mutum an ce kwaso ana yi daga shekara goma har zuwa shekara ishirin kuma na cin katara daga miliyan guda har zuwa miliyan ishirin wannan duka yana ciki hmm. zan dawo gare ku insha Allah malam karim eh, menene kungiyar <coughs> ku suke yi don shayo kan wannan al'amari to kama zanta daga inda an uwa da lito ya tsaya mhm. su wajen su yace kama da kwai abin da ake kira repression kenan kama ka cikin ta mhm. da kwai abin da doka ta ce a maka mhm. mun kuma ka lura kungiyar mu kuna ganin kullum ana rubuta su lura mu shine support don't punish don saboda abu ne na kiwon lahiyar jama'a abu kamar na ce un problem de santé publique don yanzu in aka ce aje a yi ta repression za ku mutane za su gudu ba a sanin wani halin da mutane suke ciki shi yasa sai ku ga yaro yana cikin gida yana sha uwaye ba sani ba abin sai ya yi kamari mu yanzu kamar so ne muke a wayar da kan jama'a mutane kenan mutane su zanki tahowa ma wani bi masu shan su zanki kawo kansu mhm. saboda su zanki samun labari da haka nan mun he gane abin da ya sa paske ma shan kwaya su ma aji aji ne da wanda shi in yana shi kadai baya sha sai in ya zo fada ne in ya tagda yake sha da ko kuma wani in yana cikin matsaloli ne yake sha da ko kuma wanda shi kamar da dan uwa da litoro ya ce in bai sha ba bai iya komi kungan kenan in ba a san halin da mutum yake ciki ba ba a iya kawo ma mutum magani ba a iya taimaka mutum shi yasa kuke ganin mu mun so a wayar da kan mutane kamar yadda dan uwa da ya ce a zan kita ana ma mutane hira har a kawo yarda tsakanin masu sha da wa'anda ba su sha masu sha da wa'anda ke neman musu magani mhm. mu shine shine e, muke nema wannan kamar in wannan in wannan zamantakewa ce muke so mu kawo tsakanin mu da su 'yan sanda masu ma, ma, masu yaƙi da wa'annan ƙwayoyin da kuma kowa da kowa ana iya cewa kun samu gamsuwa a cikin yakin naku na karkato da hankalin mutane na su daina shan ƙwaya da kuma sauransu to abu ne wanda mun shi ba mu iya ba mu samu nasara nan dai mun samu mutane diya wa'anda kaɗan kaɗan an fara muna ba mu ku ɗauka cikin shekara ta alif da ashirin wadda ta wuce mun fara mun fara muna muna hira mutane muna gangamuwa da mutane wani muna yin shi na wurin CCFN ko kuma cikin ungiyoyi gaskiya an fara ciwo kan mutane da yawa mai kuma sai wagga annoba ta coronavirus ta shigo shi yasa ku ga muka tsaye da kama aikin nan namu me gaskiya muna ana higa da mutane mutane da suna zawa ana kwatanta musu ana kwatanta musu ga yadda mun samu hidda wasu mutane dan dai ba a da mutum daga shan kwaya bugu guda kullum keshi muke ya zai kisha wadda bata kai waccan ba ƙarfi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ya kai ya bari ngan kullum a zanki in kana shan da kana shan wani kakumi a zanki kawo ka ko ta ce ka zanki sha ko kuma in kuma wajen taba wajen bambarza ko ba ka zan kishan kwalaben ka na giya kaɗan kaɗan abun da kama daga mahi mugunta a kawo ka wajen wadda batar mugunta kaɗan kaɗan har akai a hidda ka. fataucin miyagun kwayoyi al'amari ne wanda ya shafi kasashen duniya gabaki ɗaya saboda haka buƙatar a shawo kan matsalar a ah, matakin ƙasa da na duniya ya zama dole shin ko akwai wani matakan kariya da ku kuka ɗoka ɓangaren ku to matakan kariya mu ba mai ɗauka don saboda to inda ƙasa take da da ke kula da shigo abubuwan da ke shigowa da abubuwan ke hita daga mm-hmm. cikin ƙasa mm-hmm. kamar da shi ya gayi su suna da mutanensu ko ina kenan mu mu. ba ta iya ɗauka matakai amma abin da take iya yi sai dai ta zanki wayar da kan mutane a zanki hira da mutane inda kwai abin da muka yi abin da su yake iya kama musu saboda yaƙi da shigowa ta kuma da saida wata in kun abin da muke iya yi tana cikin hira mun ji ga yadda mutane ke yi suna shigowa da ita mu mu gai musu don su aikin su ne su sun sayar da za su yi su abun ga sun sayar da za su yi su so, so ci wannan abun mu ba aikin bane sai dai mu abin da muka yi in muka gani yana ai musu unhwani mu je mu gayi musu walafa da kwanan kenan mu gayi musu su kenan su ya kamata su dauki matakai su gayi muku malam adari ko akwai matakan kariya da ya kamata a doka ko kuma wanda aka doka ma a kasar Nijar dan saboda dakile wannan al'amarin matakan kariyan kun san suna da yawa mm. kamar in kun doka kasar mutum Nijar ta sa hannu cikin convention da yawa har convention na nations unies inda ya kamata eh, a yi yaƙi da kyau yaƙi ta hita hankali bisa kan eh, harkar shan kwaya mm-hmm. kamar yadda kuka faɗi ne ƙasar nijar ta amince da wata yarjejeniyar eh, majalisar ɗinkin duniya kan mugayen magunoni a shekarar 1961 wadda ake ce mata nikiliya da kuma vien eh, ta shekarar 1761 kan abubuwan masu taɓin hankali wa'annan rubutun an ƙarfafa su ne a matakin ƙasa ta hanyar dokar 1999 eh, ga game da yaƙi da mugayen magunoni da kuma dokar 2013 ta ofishin ministan kiwon lafiya a dali duk da kasancewar dokar nan da kuma kame-kame da ake yi masu yawa wannan al'amarin ya yi nesa da warware shi menene dalilin haka kamar an kasa eh, ciwo kan wannan eh, al'amarin eh, kun san ko wani abu guda da ya kamata mutane su gani gwamnati wajenta tana iya kakokarinta kokarinta mhm. na samu ciwo kan wannan harkar shan kwaya in kun diba kun gani yau kasar niger kasa ce mai girma kwarai ta kai 1 miliyon on part 1 miliyon 267 km kare ba mu iya cewa kowane iyaka mu ce mu yi kontrolin iyaka abun daga hita da abun daga shiga ba ta wa na ɗai kenan na biyu ya kamata ku diba ku gani kamar gari girma ya kai kun mutane hituwa suka cikin ƙauyoyi suna zuwa cikin garin Nijar suna zuwa nan babban birni mhm. shi ma wani duk yana cikin eh, abun da ke sa ba mu samu mu ciwo kan eh, wannan harka eh, harkar shan kwayawa da muke so mhm. amma kuma in kun ba kun gani duk cikin duniya duka babu ƙasa da za a ɗauka a ce babu harka inda ake harka shan kwaya ko ne harka sai da kwaya ko ne harka shigo da kwaya mhm. me a ce muku za a iya samun eh, a hidda shi gaba ɗaya wannan yana da wuya mai abun da ake kullum ana tsaye da mutane kullum ana mutane eh, sensibilisation kama da ya faɗi mm-hmm. kullum eh, mutanen da ke ɗokawa masu shan kwaya ana kai su eh, wajen Jesus. fiske kuma abin da ya kamata gani yau dan kwaya gobe in ya shigo da kwaya hmm, ya biyo ta mota an ka kama shi yanzu kuma can cikin mutanen su hmm, ba zai da ba za a yi akwai wani shi ma wanda za a shiryawa shi kuma ce to ni ni ɗauko kwaya ga ta ina zan biyowa da ita yau a kama wanga gobe wanga ya ce shi ma kamar suna yi muna biye da su mhm. suna yi muna biye da su duk lokaci da da sun ka suke sake teknik mu ma wajen mu muna samu mu yi dejuyon wannan teknik su mu san ga suka suna shigowa da ita kuma yanzu in ki tashi kaman daga nan zuwa doso kakin ki kai doso zaki shiga cikin eh, zaki wuce doso eh, akwai mutanen mu inda duk inda bisu ta shigo sai sun sa sun yi fuyen bisu inna to madalla zan dawo gare ku malam karim wani irin matsaloli ne kuke fuskanta a al'amarin janyo kan mutane na su daina shan kwayoyi kin san saman kan akwai na wayar da kan mutane kamar na gai miki shi mai aiki da wannan abubuwan matsala shi ta farin yarda mm-hmm. yarda ce kayan yake yarda don dai shi kowa ya san me sha shi shi da kanshi ya san abin da yake yi bai dace ba mm-hmm. in gane ko mu matsalar farin da muke samu yarda ce ya za a yi mu ciwo kan mutane mm-hmm. don saboda mu kamar su kamar da na kwatanta su aikin su la repression mu su muke mu ciwo kan mutane eh, dan mutum in shi da kan shi ya da ya bari yahi fafo da a ce a da bulala ya bari mm-hmm. don tsanin mu eh, gaskiya matsala mu guda ce wanda yarda ce ya za a yarda da mutum ya za a yi mutum ya yarda da mu ya san da mu in muka zo in ya ba da kanshi gare mu ba waje 'yan sanda za mu kai shi ba don tsanin shi ne matsala wani wani mutane dimin suke yi da sun kawo kansu iska kwatanta a cikin abin da suke yi kesu za a yi wajen 'yan sanda ko kuma gewawa za a yi 'yan sanda ga yadda abin yake 'yan sanda su je daga baya su dahe su mhm. to kinan matsalar mu gaskiya ya dace kuma wani muke so e, matasa su gane mu da muke wayar da kan mutane don saboda mu hidda su ne daga cikin wannan hali ba don saboda mu kai su ba ne a dahe ko kuma a liki mu so ne muke mu hidda su daga wannan halin kowa ya gane don saboda in ka da ko likita in ka ta yi tambayar ka aiki ka yi niyya ka ɗauki niyya kana so ka yadda kanka daga cikin wannan hali wanda kake mm-hmm. in ka ce eh su anan ne likita ake auna jininka a ga wace iri ce kake ɗauka a samun maka magani mu ko mu shine yau yaƙin mu mutane su lura da abin da masu masu aiki da wannan abubuwan su lura da kansu ne suke sa ma guba annoba ce suke kawo ma kansu mm-hmm, mm-hmm. mutane su su gane su san da mu ga ga abin da muke na mu yi ba ne mu ne muke mu da ko gwamnati gwamnati ma be gwamnati kama uba ne gare mu shi ma ba dan da yana so bane da hawan cewa ake ki yan biyan shati biyan kun gani ko kenan gwamnati shi ma in yana yi su ma nan wurin yan sanda dan saboda su hana mutane dan saboda su ba dan da su kawo cikas ne ga rayuwar mutane amma dan saboda mutane a dena ne dan saboda annoban nan a tsida ta tabar yaduwa a cikin kasar Nijar. Eh, Malam Adali, wani irin matsala ne kuke fuskanta a cikin ƙoƙarin kama masu shige da ficen ƙwaya? To, abu na farko nake so ku gane shine wajen ɓanne harkar gwamnati ta ba mu kayan aiki kamar da ya kamata da mu samu ci gaba da aikinmu. Mhm. Mai inda da matsala wajen uwayen yara. Ma'ana? Uwayen yara yau uwa ta ga ɗanta yana shan ƙwaya da ta zo ta faɗi ko ku ba ma uwayen yara ba mutane ma 'yan Niger ma gaba yawancin su duka mun ce wanda duk ya gani ga wani kaza yana shan kwaya ko ga wani kaza yana sayar da kwaya sai mutane su yi shiru ba su kwaɗi uhm? wannan matsala ce babba mai inda suna zuwa wajenmu uhm? kamar da dan wani wannan hadi inda mutane suna wajen suna kwatanta muna a cikin unguwanmu akwai yara masu shan kwaya ya kamata ku ku dauki mataki mu mun san matakin da za mu ɗauka ba ma su sun sani ba ba sai sun san kuma wanda ya faɗa muna ba amma mutane sun sani sun yi shiru cikin unguwa an sani an yi shiru uwa ke san ɗanki na shan kwaya ke yi shiru baki hudi mata ke san mijinki na shan kwaya baki hudi kai miji ka san mata kai kwaya ta tana shan crack baka hudi sai in ta lalace koko sai in ka an yi mantan operation an kama mata ka koko ke ke an kama mijinki ko uwa ke an kama ɗanki sa'an da mutane za ta so a zo a ce a gyara kun babu zancen gyara cikin harkar shan kwaya da mu duk wanda mun ka kama da kai da kwayar ka za mu sa ku cikin harkar hannun shi sis can ta son da za ta yi da kai idan ga matsalar da adda kwaina ya yi kamata a yi don a inganta wannan matsala wadda mutane ya kamata su yi shine mutane su ba mu goyon baya su ba mu haɗin kai ɗari bisa ɗari bisa kan harka wannan tashan kwaya in kun ga akwai mutum mai saida kwaya ku haɗa muna in kun ga mutum mai saidawa ku haɗa muna wanda ba ku yarda da shi ba cikin harkar saide-saide ko ku shaye-shayen kwaya mutane muna so mutane su zo wajen mu su faɗa mu nan wajen service mu muna nan kowane lokaci zamu dawo gare ku insha Allah eh malam uh, Abdulkarim shin ina kuna da mataimaka da suke taimaka muku cikin al'amarin wayar da kai matasa kuma da janyo su na su daina shan kwaya to to da kwai kungiyoyi da dama ko da ban iya gai miki ansu amma da kwai kungiyoyi da dama dan da yau kamar yadda dan uwa da ya gai matsala ce da yau ta shahi kowa ta shahi kowa kenan ba mu kaɗai ba ne mutane da yawa suna fasko su ma e, da koyar da aka taɓa wata conference na wurin abdulmumuni eh, dpvn a shi da kanshi ya zo ya yi ya ya yi magana saman kan wannan kenan da kwai kungiyoyi tun da har gwamnati yana kama muna ina mm-hmm. ba a cewa babu kungiyoyi aikin ne kamar da dan uwa ya gai Niger haɗi ke kare shi ta kuma mutane to suke daga ko ina kenan ba karamin aiki ba ne sai da a yi ta saniya a yi ta yi ayi ta yi. ayi ta yi Allah taimaka. Malam <coughs> Adali yaya za a yi a kawo karshen fataucin miyagun ƙwayoyi a ƙasar Nijar? Kawo ƙarshen fataucin miyagun ƙwayoyi a kasar Nijar ba ma ƙasar Nijar ko ina cikin duniya na da wuya ba iya kawo ƙarshen shi. Sai dai a ƙara kuzari cikin aiki cikin abin da mun ka yi don mu samu mu ci mu ban yanzu a ce za a iya kawo ƙarshen shi da wuya eh. me fiske kamar ni haɗa muku nijar ƙasa ce tana da hwaɗi mutane yawa suke garuruka girma suka yi frontier ba ko ina ba akwai eh, eh, frontier eleporus ba ko ina ba da jami'an tsaro wanda ke kula da shiga da hita na, eh, na, na, na, na kaya duka puisque eh, yau kun ɗauka kun gani mutum yana tasowa daga wata ƙasa ya shigo ta niger ya wuce ta nigeria ko ya wuce ta wani burkina faso ba sai ya bi ta inda jami'an tsoro suke ba mhm, mhm. kenan aiki ne eh, mai yawa kuma eh, mai bukata jama'a su sa hannu su cikin juna don su samu eh, mu ciyo kan wannan al'amari yanzu ga me ya kamata a mai da hankali yanzu abun da ya kamata a mai da hankali gare shi shine abun da ta da mutane hankali kwarai shine iya mata da sun ka shiga cikin harkar shan kwaya matsala ce babba mm. puisqu'on dit la a sur l'education de son enfant to ke uwa ke zam ke kwaya wani lokacin zaki samu ki kula da danki wani irin education zaki ba danki mi zaki zama cikin lakwal wani mishi sai armin kyau ke zama ya kwaya babu shi yau mata da yawa suna nan da boye suna shan kwaya wanda mazan su ba sani ba mata da yawa suna nan suna shan kwaya da uwayen su ba sani ba kenan ya kamata mutane in kun ga irin wannan lamari abun da muke so ga mutane shine su kama na haɗin kai don wannan aiki ba na mu kaɗai ne ba mhm. aiki ne wanda ya shafi kowa gaba daya mhm. hadda ku 'yan jarida muna so ku kama muna mu samu mu ci gaba cikin wannan aiki namu zan dawo gare ku insha malam Karim eh kun ji dai Adali ya ce akwai iya mata da ke shan kwaya shin kuna zuwa ga irin wannan al'amarin na ku waye wa iya mata kai kuma ta yaya eh ana muna zuwa ga su kamar kuka san abun ya zama eh, da matsala kaɗan in mata suka taya wajen mata na saboda abin da ya sa kenan cikin kungiyarmu da ko kuma matan da muke ba muke da matan da ake karantarsuwa da wannan wa'anda su in suka in hira da mata da za su yi su zanki ciwo kansu don saboda wani bi namiji ji ya ma mace wannan zancen sai kamar da abu ne ba karamin aiki ba amma aka aika mace wajen mace abun ya zo muna da sauki mm-hmm. kamar da gayi da ko yanzu mata kwarai ma bon ban iya mata sun mahi maza amma in mace ta shiga cikin shaye-shayen nan tago ta ya mahi waya da tago mishi muna ganin abubuwa da yawa ba abun da ba su yi yau ba wanda mata nan ba su yi saman kan shaye-shaye ki je a baki adults ɗin ki guda ta crack ki je a ini ana neman ki dan saboda a baki dan gram guda na kaka ko kuma dan dem duka wannan muna gani abubuwa ne wanda gaskiya yau in kuwa gani 'yan jarida sai kun kama abu ne wanda ya ta mata mata da yawa da yawa mata suna ciki dan dai ma kan ce muku wani matsalolin mata ma sun yi zama da girma ga yadda ke da kai ga yadda matsalolin maza suke dan tsanin mata su ku gani ana a ganin yarinya haka tana yawo cikin ta kamar ba komi amma Allah ɗaya san abin take sha sai ku gani uwaye ba sani ba 'yan uwa ba sani ba abu kai ba ni ba shi wani namiji in yana yi da an ga halakin ka ana gane amma mace wadda yau tana daki gobe tana daki sai ai dibin komi daidai ne nan kuma wani bi guba tana nan eh, ga gindinta daga kasa sai abu ya yi kamari sa'annan ne ake iya sanin ga cikin abin da take a game da wani al'amari me kuke jiro daga gwamnati to gwamnati yana yi iyakayen shi gwamnati yana yi iyakayen shi yanzu eh, jama'a ne al'umma ce ya kamata ta kama ma gwamnati don saboda yau in ka zo wajen likita likita in ya ganka bai sanin gishin lahiyarka sai ka ce ga inda ke maka ciwo kuma sai ka ce haɗuwa kai kana jin ciwo na wani adiba aka kakai kenan shi gwamnati duk abin da gwamnati zai yi in eh, al'umma ba ta kama gwamnati ba gwamnati bai yaku kamar da ya gai ne aka gani a zan ki gai yau uwa ta ga ɗanta yana sha an kuka ta yi yau likita pavillon u yakin da aka kawo yaro inda zon toxic shi za a yi da uwarsa ta zo ana gai muku abun nan baye dan zai za ku ganin uwa ta san ɗa yana yi ko kuma a ce kakki bar shi ya hita ta ce a ta bar shi da ya je shan iska kamin ya dawo ya sha ya zo ya zama kenan a umma ce kamata ta kama ma gwamnati dan sai don aikin wanda gwamnati ke yi ba dan kanshi ban dan saboda mu kenan kamata al'umma inda aka gani a zo a gani in ɗanka ne za ku ganin uwa ta ce wani irin cin mutunci ne a kai min ɗa gidan mahaukata mun sha ganin shi nan kuma ba ba cin mutunci ba ne kaga ɗanki ne kike yi kuma kina kaga wa'ansu don tana ta hanyar ɗanki da yawa su shiga cikin wannan halin amma yau in kika kawo ki gai kama mai yasa ai ko abun ga in ya kawo lokaci har gida ana ai tsare shi a zan ita zan toxic kenan gaskiya al'umma su kama ma jami'an su tsago saboda mu yaƙi wannan annoba da ke nan tana cin ƙasar. Allah ya sa. Eh Malam Adili wani irin kira ne za ku yi a gulguje lokaci yana kallon mu. Kira da gare ni. Eh, na harko muna so malamai su samu na hatiya don wanga abu da yara 'yan mata sun ka shiga ciki inda ki gama ta shiga cikin can kwaya abun yana son addu'a Allah ya kama da sauki cikin waga harka kira na biyu 'yan ONG 'yan societe civil ya kamata su ci gaba da kama muna cikin wannan aiki da muka muna yi na yaƙi da shan mugayen wannan kwayoyi. Eh, kira na uku ga uwayen yara su tashi da kansu su zan kulawa da edikasiyon ɗiyansu ba ka aihu wadda ka bar shi ka ce waje za ta ba shi ku san ɗiyanku wa abokan ɗiyanku da wa suke hulɗa ɗiyanku in sun talakwal suna sa su yi karatu in yaro ya dawo da lakwal kun san abin da gare cikin ɗakin shi ya kamata kamar sati zuwa sati uwaye su zan bincika ɗakin ɗiyansu su zan bincika eh, eh, sak in lakwal na ɗiyansu mi suke kwashe da cikin kayan nan nasu su zan tahiyya lakul suna tambaya ɗiyansu suna karatu ko ba su karatu don yau zaki samu uwaye daga sun ashe da sun ashe ɗiya bakin lakwal farab yaro da ke birkita bai yaro ya gudu ya shiga cikin gari ya ta cikin harkokin shan kwayan shi kenan kira kenan da gare ni eh, da wa'in mutane uku da nan hudi ga malamai ga yan aktar da society civil da ong da kuma eh, uwayen yara tunda gwamnati wajenta tana iya koko garin insha Allah malam Abdulkarim dan kalilan kiran da za ku yi zuwa ga al'umma lokaci yayi gaskiya dan uwa da to ya ga komi amma abin da muke cewa dan Allah uwayen ya abin son kai ba inda matsalar take tashi wani daga uwaye mata ne shi wani namiji ini yake waje uwaye mata sun sani yansu dan Allah uwaye mata a son kai a zan idan in kika gai ba a sigi bane kika madanki amma taimaka mai ne kika yi a tuna a cimin taimaka taimaka mai ke kai kuma in kika lura da ɗanki bai da abokai to nan ne matsala take da kin ga ɗanki bai da abokai kullum yana ɗaki don saboda mutane da yawa ya ga da muke samu sai ku ga uwa sai ta ce ba ya hita ba ya zuwa ko ina bai da ma abokai to nan ne matsalar take saboda mugan abokai ke rage shi kuma ba su so a san da su da tsadon da an ga kama ana ganewa ya ki dauka ga ɗanku ba da aukuwa ga ɗaya da a zan ki bincike ana sai ba dan dai yaro kullum yana ɗaki ba ku ganin yaro da abokai ba kamar da ɗan ce a zan ki bincike ba ki iya barin rariya ta ki tarbiyya in ba ka na magobe a sake kuka na gode. madalla anan muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta yau bisa kan tashin hankalin fataucin miyagun kwayoyi kalubale da kuma matakan kariya mun kasance tare da malam adali taro manajan sadarwa na ofishin tsakiyar dondanniyar haramtacciyar hanya ta sarrafa miyagun kwayoyi da kuma malam karim sila masu wayar da kan al'umma na kungiyar yaƙi da miyagun kwayoyi ta jamhuriyar ƙasar nijar a nlcd baki muna muku godiya da kasancewa tare da mu da kuka yi ni rake arimi da na gabatar da wannan muhawarar sai ni isaka akan na'urori muna muku godiya anan muke ce muku ma assalam a huta lahiya. thank you